man tamatta bil umra wanda yi tamattu'i ya sauƙaƙa wa kansa ya daɗaɗa wa kansa da yin umra fi ashhuril hajji a watannin hajji maimakon ya haɗo ya yi faradinsa ko kuma ya yi kiraninsa a ashi ya yi tamattu'i ya zo a watannin hajji kuma ya yi umra sannan ya koma mutum na al'ada lokacin hajji ya zo yi hajji to shi wannan din na mai tamattuyi sun mahalla min yi ya yi umra ya fita daga umran shi a harama sun ma dama a fi hijjati sai kuwa ya tara da iyaransa a hajjinsa فيسقط عنه دم المتمتع jinin tamattu'i zai faɗi a gare shi wanda kasu dama dole zai tamattu'i duk wanda yi tamattu'i ba sai ya yanka ba sai ya yi sai ya yi abin nan ba hadaya ba to yanzu gashi ya yi tamattu'i to kuma can ƙarshe a ɓata hakin ya tara da iyalansa ya yi na da ya Koto an hudamul mutamata a iji da rikicin da ke kan gaban shi am la ya skoto ala la ya skoto an hudamul mutamata jinin tamattu yana riga ya tabbata yana nan indi wa alaihi alhadi kuma zai zo yi wata hadaya daban zai hadaya kuntu ara'aita لو أن رجلا طاف طواف الإفاضة وانت ما كان يا قاري وانا واني صابوني يقول لي وانا هي أوافي أوافي أوافي إفاضة والأواف الزيارة ونسي الركعتين سيابان تركع بيد العشاء أوافي بيجوا حتى جامع امرأته ya zo da ifadarsa ya yi ifadar da wasin ƙarshe amma bai na fila raka biyu ba au ko kuma kafa sita ta shi wasin ya yi zagayo shidda saura guda da au hamsan ko yi zagaye biyar saura biyu fazanna annahu qad tamma tawafa sai ya dauka ayya gama da wasansa فصلى ركعتين ثم جامع يجي تارة ديالوها لكن أجي أقاري ثم ذكر أنه إنما كان طاف أربعة أو خمسة في ثنايا أو ذكر في الوجه الآخر يعني أنه قد أتم الطواف ولم يصلي الركعتين وأنا دوك هو كنت تلاوته قال هذا يمضي لك شيء كنا فيطوف يتوافي إيه؟ بالبيت سبعا ويصلي ركعتين ثم يخرج إلى الهل لكن أن يفتح الهل فيعتمر إذا كهرم هذا أمره وعليه الهدى يكون ذي هذا قلت وهذا قول مالك shin wannan magana ma ta malikun ne? Kwala na’am. Kwantu laho, tsara aika rajulun, mutum ne wannan harama bai umrati. Faja ma’afiya, a umran bai gama ba sai ya tara da iyalinsa iyalisa umran. Sun harama bai lahajji, sai ya harama da ce ba da ma jama’a fi umratihi. أيكون قارنا أم لا كراني كنا يكوكوا ya dai tara da iyalansa ila cikin umra da tashi kuma sai ya tsora hajjiyarsa ya ci gaba da hajjiyarsa a harama bilaji kala la ya kono ƙarina wala a fizo an maliki shi shayan kuma dai in dai kirani ne bai yi ba amma ba riko wata magana daga maliku ba kan wannan ولا يرجح الحج على الأمر الفاسدة ما أورو حج فكان عمرة فاسدة إلا يجب يا شيخ نعم wannan mai raka mai ai an ce ma zai raka shi da aka ce ko shi da ma aka ce gaba da ko da ta shaka ce kawai zai raka ya zai yi da wafi saba'a ya tufu bil baiti ta ga kai usul hmm. eh eh bai bai yi ba da wancan wanda bai yi ba da wannan wanda yi biyar yana tsamman ya kare ko shida ko hudu ma to duk gaba ɗaya ka ce sai ya yi tawafi bakwai in ya dawo wanda ka yi ba a san ni kama abu ya zai yi tawafi bakwai daga na alabashi sai ya fi sallar nan ya fita daga wannan duka rudanin da shi ba hmm.